birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Kun kamo rediyo VOH Hausa cikin shirin sa na yammacin yau talata. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin. Ga kuma irin jerin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar yadda saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya, bayan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai shirin na muryoyin masu saurare, shirin nan na kisoshin rayuwa nan tafi tare da Zainab Bashir. Daga nan kuwa sai na kula son barka don gabatar da shirin nan lafiya sai da kula. Za mu cike shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau. to amma kafin nan ga shirin nan na kokun san tare da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata ɗaya ga watan maris shekara ta 2022 27 ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 1456 suka gabata a ranar irin ta yau wato ranar 27 ga watan rajab na shekara ta 13 kafin hijira kamariya Allah madaukakin sarki ya aiko da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayansa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam a matsayin annabi a lokacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam yana da shekaru 40 a duniya tun yana yaro dai yana kallon sararin samaniya da zurfin tunani da hangen nesa kuma ko yaushe yakan yi tunani akan abubuwa maɗaukaka masu daraja waɗanda Allah ya waɗan adam gaskiyarsa da riƙon amanarsa sun kasance cikin ɗabi'unsa maɗaukaka tarin waɗannan kyawawan halaye nasa sun sanya shi ya zama mutum mai daraja tun a lokacin a tsakanin mutane mafi yawan lokuta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan fake a cikin kogon Hira wanda yake saman Jabalin Nur da ke arewacin birnin Makka domin yin ibada da kuma yin tadabburi kuma yakan shagaltu da bautar Allah maɗaukin sarki har zuwa wannan rana. Mala'ikan wahayi Jibril Amin shi ne ya kawo masa wahayi daga Allah maɗaukin sarki sannan kuma aka yi masa wahayi tare da wa'azi da cewa mahaliccin talikai ya yi wahayi zuwa gare shi a matsayin annabi. Daga nan ne aiki mai nauyi ya hau kan wayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzan Allah na ƙarshe wanda ya gabatar da addinin musulunci a matsayin addini na ƙarshe. kuma ficikar addinai na sama a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kalubalanci jahilci da kafirci da zalunci da shirka sannan kuma bayan shekaru goma sha uku yana yada addinin musulunci ya yi hijira daga makka zuwa madina a wannan ƙasa ya ci gaba da yada manufofinsa na ubangiji da kafa gwamnati bisa kyawawan ɗabi'u na musulunci ba a jima ba da yin wannan gwamnatin ta bazu da kuma faɗaɗa manufofinta a yankin wanda yake da muhimmanci a duniya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani lamari ne mai muhimmanci wanda kuma ya kawo sauyi a tarihin dan adam da ƙarshe masu kun san cewa shekaru 151 su gabata a ranar irin ta wato ɗaya ga watan maris na shekarar ta 1871 bayan da faransa ta sha kai a hannun jamus majalisar dokokin faransa ta kori sarki tare da soke sarauta majalisar da aka kafa domin duba sharaɗin zaman lafiya da jamus ta kawo ƙarshen mulkin sarauta a faransa bayan juyin juhalin faransa a shekarar ta 1789 napoleon ya fara shelanta kansa a matsayin sarki kuma da yawa sun gaje shi bayan da aka kawar da sarauta a faransa a shekarar ta 1871 jamhuriya ta uku ta fara aiki a wannan ƙasa. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma mu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Jama'a saurari Assalamu alaikum. labaran duniya mai karantuwa Muhammad Aminu farko muhimman kanin su. Dubun dubatan al'ummar musulmin duniya ne sau gudanar da bikin ranar ba'a ta aiko manzon Allah tsaya da amincin Allah su tabbata gare shi da Allah yansu tsarkaka. Said Nasarullah ya ce halin da ƙasar Ukraine ke ciki ya nuna cewa Amurka ba a bar amincewa ba ce. sojojin isra'ila sun kashe wasu inawa guda biyu an sani 'yan gudun hijira na janin kasar kamaru ta haɗa song a matsayin sabon mai horar ƙungiyar kungiyar kwallon kafa ta kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran dubin dubatan al'ummar musulmin duniya ne gudanar da bikin zagayowar ranar maba'af da aka aiko manzon Allah tsaya da amincin Allah su tabbata gare shi da Allah yansa tsarkaka fiye da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da suka gabata ne Allah maɗaukin sarki ya albarkaci ɗan adam da babban mai koyarwa wato annan Muhammad tsaya da amincin Allah su tabbata gare shi da Allah yansa da ya fito daga al'ummar da ba ta san karatu ba balle rubutu a yankin larabawa domin ya ilmantar da su ya sanya soyayya da uwantaka da kuma daidaito a tsakaninsu. su. a zalumai waɗanda ba su yarda da tsarki da soyayya da adalci ba ba su zauna haka nan ba domin kuwa daga lokacin wafatin wanzan Allah tsaya da amincin Allah su tabbata gare shi da alayensa sun aka lokuta daban-daban da suka da kashe musulmi da duk abin da za su iya yi don ganin bayan musulunci amma haƙarsu su bata cimma ruwa ba ma'abota girman kai na duniya sun yanka mutane don tara dukiya ba tare da aka yi da wanda abin zai shafa ba matukar za su cimma manufofinsu. abokansu ne ko kuma makiyansu kamar Ukraine ne ko Yaman ko Japan ko Afghanistan. Allah yana faɗi a cikin littafin sa mai tsarki cewa manzon Allah bai kasance mahaifin ɗaya daga cikin mazajen ku ba ya kasance manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa Allah shi ne masani akan dukkan komai. Sai da Hassan Nasrullah ya ce halin da ƙasar Ukraine ke ciki ya nuna cewa Amurka ba a bar amincewa ba ce. sakataren janar ɗin ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan sai da hassan nasrullah ya bayyana hakan ne a lokacin da yake bayani a lokacin bikin cika shekaru talatin da shahara tsohon shugaban ƙungiyar said abbas musawi da isra'ila da isra'ila ta yi wa kisan gilla inda ya kara da cewa abin da ke faruwa a ƙasar ukraine yanzu babban darasi ne ga waɗanda suka aminta ko kuma suka dogara da ƙasar amurka har ila yau sai da hassan nasrullah ya gargaɗi game da makomar rikicin rasha da ukraine domin yana da matukar hatsari ga duniya baki ɗaya idan aka yi la'akari da abin da ke faruwa a ƙasa bayanan nasa suna zuwa ne bayan kalamai masu washen damo da kafin watsa na ƙasashen turai suke yadawa kan rikicin rasha da ukraine da ya jawo yin tir da ƙasashen duniya da ƙarshe ya sanya alamar tambaya game da irin matakan da duniya ke ɗauka lokacin da amurka ta mamaye ƙasar afghanistan da kuma wanda ta nuna bayan harin soji da ƙasar rasha ta kai a ƙasar ukraine ya ce duniya na girma mafi karfi ne kawai amma tana yin gum da baki kan laifukan da amurka take tafkawa a wasu kasashen sojojin isra'ila sun kashe wasu falastina matasa guda biyu a sanin yan gudun hija na jenin majiyar labaran yankin falastina sun sanar cewa sojin isra'ila sun afkawa sanin yan gudun hijira da ke gaba yammacin kogin jordan da safar yau talata hakan ya jawo rikici tsakanin falasinawan da sojin na isra'ila sojin na isra'ila sun harbe wani matashi ɗan shekaru 19 da haihuwa mai suna shadi najmuddin da kuma abdullah alhasri dan shekaru 22 da haihuwa tare kuma jikata wasu falasinawan matasa guda uku a ranar 8 ga watan fabrairu da ya gabata ne sojin isra'ila suka kai hari ga wata mota mallakin wani falasini da ya ga kashe wasu falasinawa guda uku membobi ne a kungiyar al-aqsa brigade To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Iyalan 'yan Najeriya da 'ya'yansu ke karatu a ƙasar Ukraine sun yi zanga-zanga a gaban ofishin jikadancin Rasha da ke birnin Abuja domin rashin jin daɗin da harin Rasha ta kai ƙasar Ukraine kuma sun daga kwalaye tare da take nuna adawa da ƙasar Rasha. ɗaya daga cikin masu zanga-zangar mai suna bilkis ta shaida wa manema labarai cewa daga lokacin da aka kaddamar da hari kan ƙasar ukraine har zuwa yanzu ba ji tsoriyar yarta ba da ke karatu a ƙasar ta ukraine don haka tana cikin damuwa sosai game da harin da yarta ke ciki wannan yana zuwa ne kwanaki bayan da gwamnatin najeriya ta bayyana rashin jin daɗin ta game da watannin da suke fitowa na yadda ake muzantawa wasu 'yan najeriya da suke yunkurin ficewa daga ƙasar ta ukraine har ila yau wani daga cikin waɗanda suka halarci zanga-zangar ya buƙaci dukkan ɓangarorin biyu da suka yi zuciya nesa su dakatar da yaƙi domin al'ummomin su zauna lafiya kana ya buƙaci gwamnatin najeriya ta zaggauta kai ɗauki ga ɗalibai 'yan najeriya da lamarin ya da su a ƙasar ukraine daga ƙarshe za ku cewa ƙasar kamaru ta haɗa son a matsayin sabon mai horar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar hukumar ƙwallon kafa ta kamaru ta haɗa tsohon mai tsaron bayan ƙasar Rogobert Song a matsayin sabon kocin tawagar Indomitable Lions. Ministan wasanni na kasar ya fitar da sanarwar da yake nuna cewa Song zai maye gurbin Antonio Conseco da ya kai tawagar kasar zagayen kusa na karshe a gasashin kofin nahiyar Afirka ta AFCON da kamar ta ɗauki bakunci a baya-bayan nan. Rogobert Song wato da ya fi bugawa kasar Kamaru kwallo a tarihi inda ya buga wasa 137 kafin ya yi ritaya a shekara ta 2010. haka zalika mai tsaron bayan ya haka zalika mai tsaron bayan ya tafi gasar cin kofin duniya sau hudu ya kuma lashe kofin nahiyar afirka sau biyu Son ya taba horar da indomitable lions a shekara ta 2016 kuma shi ne tafi da kasar gasar olympics a shekara ta 2018 abokin wasansa samuel eto shine shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar kamaru wanda ke nuna cewa kamaru ta daura alhakin ci gaban kwallon kafa a wuyan tsoffin 'yan wasanta kenan. ta ma saurari, ƙarshen labaran duniyan kenan kuwa saurara. To bayan da aka saurari labaran duniya bari mu kawo muku shirinmu na gaba to shirin na Afirka a yau tare da Mustapha Adam. Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu ci gaba ne daga inda muka tsaya a shirinmu na ƙarshe dangane da taron zaman lafiya da aka gudanar a jihar kano da ke arewacin najeriya a ranar asabar 19 ga watan fabrairu to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin ci gaban shirin to a makon da ya shuɗe muka bijiro muku da wasu bayanai da suka fito daga bakunan waɗanda suka shirya taron zaman lafiya a kano da ke arewacin najeriya muhimman abubuwan da suka faɗa suna da alaƙa ne akan batun zaman lafiya da rashin fahimtar juna da kuma yadda za a kawar da shi a tsakanin mabiya addinai daban-daban cibiyoyi biyu masu aiki tukuru domin ganin an samu fahimtar juna tsakanin al'ummar najeriya su ne suka jagoci kaddamar da yin wannan taro a nasarawa a birnin kano waɗannan cibiyoyin kuwa su ne cibiyar kadinar onaikan domin zaman lafiya da kuma cibiyar sasantawa tsakanin addinai dama dai a duk lokacin da aka ambaci sulhu da yin magana a kansa to ana batu ne fa a kan samar da fahimtar juna tsakanin mutanen da suke da bambancin saɓani da mahanga. ko dai a fagen hanyar rayuwa ko kuma a fagen addini baki ɗaya wanda ya fi zama wato mai hatsari irin wannan rashin fahimtar kenan ƙasa kamar najeriya kuwa tana cike da tarihi na saɓani da faɗace-faɗace abin takaici da suke kaiwa ga zubar da jini a tsakanin mabiya addinai ba kuma ɓoyen abu ba ne cewa irin waɗannan tashe-tashen hankula sun haddasa asarar dukiya da rayuka. malam ahmad tijani adam da bisketi gondon da malam abba kari su ne waɗanda suka jagoranci gabatar da muhimman bayanai wanda ake da buƙatuwa da irinsa a cikin wannan zamani rabiran bisketi ya yi ishara a shirinmu da ya gabata akan yadda san zuciya yake taka rawa wajen hargitsa zaman lafiya da kawar da sulhu da ƙaurar juna a tsakanin mabiya addinin mabambanta to taron da aka yi a kano dai kamar yadda malam ahmad tijjani adam ya bayyana ya haɗa malaman addinin musulunci da kiristanci saboda sun yi magana kan abubuwan da suke da rashin fahimta tsakaninsu wato salon yadda ake gudanar da taruka irin wannan kenan inda za a karkasa mabiya addinan zuwa kwamiti kwamiti da za su tattauna akan irin wannan rashin fahimta da ke tsakaninsu da abubuwan da suke ganin ɗaya bangaren yanayi da su bai musu daɗi sai a ɗauko wannan batu a kaiwa ɓangaren da ake ganin cewa yanayin abin da bai dace ba a mahangar ɗaya ɓangaren kenan saboda su kuma su wayar da kai da yin bayani akan haka ga misali akan zaunar da mabiya addinin kirista su zayyana abubuwan da suke ganin musulmi suna yi da baya musu daɗi su ma musulmin su zaina abubuwan da suke ganin mabiya addinin kirista suna yi da baya musu daɗi to sai a bawa kowane ɓangare tambayoyin da ɗaya ɓangaren ke da shi domin su amsa da kuma su warware musu abin da ba su fahimta ba. to wannan da shine wasu daga cikin bayanan da muka samu a lokacin shirmu da ya gabatar to a yau shirin namu zai dora ne kamar da ka faɗa daga inda aka tsaya za mu ji ta bakin malam a kan yadda yake ganin tasirin tarika irin waɗannan a tsakanin al'umma ga abin da yake cewa eh ai al'umma da aka yi bayani da yawa sun ga yadda nuna girmamawa da tarayya da sunan mabiya saboda haka tun da dama wakilai ne na al'umma daban-daban an ji hankali su cewa kowa ya je cikin al'umma shi da ci gaba da faɗakarwa da sauran da al'umma a fatar a yi zaman lafiya saboda haka mun fata irin wa'annan tarurruka da suka yawaita ana ta fadakar da al'umma a nan da wasu wurare insha Allah za a samu sauƙin a rashin fahimtar juna tsakanin mabiya a da ake samu. to shi ma malam ahmad tijjani adam ya ci gaba da yi mana bayani akan yadda suke samun yabo daga bangarori daban-daban dangane da wannan irin taruka na zaman lafiya da suke shiryawa ga abin da yake cewa alhamdulillah gaske lamari don wannan kira da muke ya wuce iya tunanin abin da muka fara da ya ko unguwa ta har muke ganin bari mu yi wa'in su unguwannin mu kira da malaman addini mu ga yadda za a tabbatar da zaman lafiya to har abin yanzu ya kai wa'in su suna kallon kokarin ka da kake can wa'in jihohi ko wata hanya har su don cewa bari mu zo mu goyi bayan ka kamar yanzu tare da nake gudanar da ba a yau wani babban fada ne wanda kusan yau ba baro mai mutum zai iya zama ana ce mai kari da ka shi ne ya kira ni yake mun abubuwan da kake yi kun gani da kan zaman lafiya su ya za a bi karfafe ka a wannan taron da nake akwai wata malama tilo ga abuja aka turo ta domin ta ga cewa abubuwan da muke yi ya suke kuma jawaban da ta yi abubuwan da ya suke ta yi mamaki yana ta ga mun iya haɗa kowane irin ɓangarori na kabilun da suke zama a jihar kano da mabambatan addinai muke tattaunawa akan zaman lafiya a cikin abinci tare an tunguma juna ana tattaunawa wannan abun ya wuce iya kokarin abin da muka yi iya community har ya kai ga shi ya kai na shirin tabo kuma muna fatan Allah ya zai hada ruwan fadansa da muhimmancin da lafiya domin da ba arini da yadda ka fitar da kafunka kun ba a Ƙarshen shirin namu mun buƙaci rabaran bisketi da yi mana bayani ko kuma isar da saƙo. zuwa ga masauraransa musulmi da kiristoci dangane da abin da yake so su aikata saboda ganin cewa zaman lafiya ya tabbata ga abin da yake cewa ne ina kira da dukkan masu sauraro musulmi da kirista da cewa bari lalle tunaninmu shine ya koma ga murungumin zaman lafiya mu kaunaci mu duka domin allah ne ɗaya yayinmu mu domin bisa ga littafin mai sarki cikin farawa sura ɗaya aya ishirin da bakwai ya mun sura ne da kamani na ubangiji Allah idan mun zama sura da kamani na ubangiji Allah to ya kamata mu kaunaci juna mu hakan nan ma a cikin littafin ya aya suranta uku ayan da goma sha shida yace gama Allah ya yi kaunar duniya kaga ya kaunaci kowa da kowa to tun da mun zama sura da kamani sa sai mu kaunaci kanmu idan muka kaunaci juna mu to lallai zama lafiya zai dore To masu sauraro da haka muka zo karshen wannan shirin da za mu rufe labulansa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 to sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu ɗauke da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Shirinmu na gaba shine shirin na muryoyin masu saurare, ai saurare lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na boh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne madattai da magaran jamhuriyar nijar muna jinjina yadda kuke ba mu dama muna faɗin albarkacin bakin mu kuma yana so nan karo ku bani lokaci ku bani dama zan yi wani tsokaci a kan jawabin da shugaban ƙasar mu nijar yayi muhammad bazin. to gaskiya muna jinjina mashi kuma hakan ya yi daidai duk abin da yake faruwa a ƙasa shugaba ya fito ya bayyana wa 'yan ƙasa kuma muna jinjina mashi kuma muna ƙara ba su shawara da duk kiran da masu ruwa da tsaki suke yi a kan ƙasar nan tamu ta nijar masoyan nijar ne ba wai maƙiyan nijar ba ne yau nijar idan ta daɗi duka 'yan ƙasar ne kuma idan ta ɓaci duka 'yan ƙasar ne to bin mu fatan ta ɓaci fatan mu da allah ka kamu zaman lahiya kuma ya kamata shawarwari da duk masana da suke bada kuma gwamnati ta rika aiki da shi domin a tare taru a taru a wa ƙasa aiki kuma a taru a wa ƙasa a da Allah ka bamu zaman lahiya duk wanda zai gurɓata mu ƙasar mu Nijar ubangiji Allah kan mu maganin shi nagode ku tashi laya mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni ne ku tashi laya Assalamu alaikum Radio Iram sunana Kadora Diga gadan Fulani wardi shugaban kungiyar Dalakairi muka zurishin jihar Bauchi Najeriya. Muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyin mu kan batutuwan da ke shi mana to a ƙwarya. To gaskiya muna kira ga kasashen duniya ya kamata su shiga tsakanin kasashen ukraine da rasha ganin yadda wannan rikicin take kamari ya kamata kasashen duniya su shiga lamarin domin kawo ƙarshen wannan rikicin kuma ƙarshe nake addu'ar allah ubangiji ya kawo daidaito a tsakanin su ra'ayina kenan jamhuriyar musuluncin iran sunana Kadura diga ga dan fulani shugaban kungiyar dalkairi muka doricin jihar baushin najeriya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na murai iran kuna tare da ibrahim haruna mai anguwa bingirawa buza jihar tawa jamhuriyar nijar ina magana da kasar kamaru sakin shugabannin 'yan ta'adda da suka hada da na boko haram da shugaban kasar wato muhammad bazum ya sanar idan haka zai ka karshen tashe-tashen hankula da muke fama da su a kasarmu za mu iya cewa ya yi daidai a tabbatar da cewa an rika bibiyar su ba tare da sun sani ba a rika gano da wa suke hulɗa wani huri suke zuwa na gode sashen hausa na mure iran mai magana ibrahima haruna mai anguwa bingirawa jihar tsawa jamhuriyar nijar ina magana da kasar kamaru tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa vh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya wasa mai magana Aliyu Nasarawa kwamin galma eh, yan uwa su a shugabannin namu na Nijar shin sun ɗauke muna manta da abin da suka yi kwanaki mai girma mai daraja Muhammadu shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum ya ce ba zai yarda da rundunar sojoji na Faransa ba to hammanin ce to a dai kiyaye in dai ba a kire ki an gwada ma wani abun kuɗaɗe ba ko kuma an kai maka barazana to gashi yanzu ko ya amince ya ce runduna ta Mali ta dawo cikin Nijar dama abin da muna gaya mutane kenan su shugabannin namu sun ɗauki mu sun kai magana a shekara ɗaya ko wata biyu ko wata uku an manta to duk lokacin da ka yi magana wani yana cikin ƙwalarsa ya daga ya rubuta ta ya aje ta kawo wanda ya rubutu saman dushi na duk abin da ka shugaban na faɗi ton hawa ta ko shekara nawa yi wani yana cikin ka ne to ya ka kuma an ka canza yanzu shi an yi barazana na da dukiya ko an yi barazana na da mulki da ƙarfin mulki dama haka gana fara nan fara nan tura su kama afirka to sai mu ce wala haula wala quwwata illa billahi al-azim allahumma najini min qawmi zalimin Assalamu alaikum sashi Hausa na muryar jamhuriyar musulunci da Iran sunana Usman Garbu Doma Wura Jalo da ke nan garin Yamai a jamhuriyar nisha To ni yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da harin da sojojin kasar Rasha suka kai a kasar Ukraine. To wannan darasi ne da ya kamata duk kasa mai hankali kuma mai hangin nesa ta ɗauka a cewa wannan abin da ya faru da kasar ukraine daga karshe dukkan kasar da take kaskantar da kanta take wulakantar da kanta ƙarƙashin jagorancin kasashen ga na yamma to abin da zai faru da ita kenan saboda haka ina kira ga al'ummar kasashen duniya na musulmi su tashi su yi haɗa kansu su ƙarfafa gwiwa kuma su yi amfani da arzikin da Allah subhanahu wataala ya kore musu su yada ci gaba a kasashen su su daina dogaro da kasar Isra'ila da Amurka da sauransu don daga karshe in suka juya musu baya to hari za a kai musu abun da ya faru da Afghanistan da Libya da sauran kasashe irin haka zai faru da su suma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na Jamhuriyar Musulunci Iran kuna tare da Tahir M Tahir Jambulo jihar Kano tarayyar Najeriya. Assalamu Assalamu alaikum. Na shigo wannan shiri ne domin na yi tsokaci dangane da wannan faɗan ƙasan Ukraine da Rasha. Muna kira da shugabannin su da su yi wa Allah, yi wa annabinsa, su zauna su hau teburin sulhu domin sasanta da junansu. Mun gaji da faɗan duniya, kada su jawo mana faɗan duniya na uku. rikici da kicin siyasa da suka addabi yankunan mu na Afirka ma sun ishe mu. Don Allah da su yi wa Allah su janye wannan ƙudurin nasu na faɗace faɗaci na ƙawanya ga ƙasashen da ba su da ƙarfi ko kuma takura musu muna fatan kirana zai je kunnen wanda suka dace domin su dau mataki da ƙarshe muna addu'ar Allah ya bamu zaman lafiya a faɗin duniya baki ɗaya farko dai kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum ilis tiresi na kuna yanzu da take agnes jamhuriyar nijar muna muku ɗumbin godiya da irin wannan dama da kuke ba mu muna tofa albarkacin bakin mu game da abin da ya shahi da kasashen mu musamman ni dai yau zan yi tsokaci game da taro da mai girma shugaban kasa masu muhammed ya kira ga duk mai ruwa da tsaki a cikin tahiyar da wannan kasa ta mu da farko sai in ce gaskiya ina mai jejira ga shugaba game da irin wannan abu da yake dama haka ya kamata shi abu in ya taso a cikin ƙasa ya kamata a kiri 'yan ƙasa a kiri wanda ya kamata a kira a zamana da shi a tattauna a shi ne ne ake nufi saboda duka wasu abubuwa da ake yin su sai a yi abu 'yan ƙasa ba su da labarin abu sai su ɗauki hukunci da hannu kan abin da ba su sani ba Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na BOH muryar musulunci. Da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kiristan Najeriya. To a yau ina son ne ku bani dama domin in yi kira ga 'yan uwana matasa 'yan Najeriya da mun rungumin shiga siyasa gadan-gadan. Duba da irin yadda muke ta fama tura mota tana tashi ta watsi da mu a ƙarshe. Saboda idan kan lura wayannan da cijawan ko kuma in ci wayannan tsofaffin da ke fitowa takarar siyasa a ƙasa ta najeriya mahi yawancinsu da duk suka yi kawai sun yi ne kawai don su da su gado ba wani abu da suke son su cimma wanda yake za a kai karshen matsalolin tsaro matsalar tattalin arziki da tsadar rayuwar da ƙasar mu najeriya take ciki illa su kawai kishin aljihunsu saboda haka ina kira ga 'yan uwana matasa da mu ci gaba domin mu tahi tsaye domin ceto ƙasar mu cikin wannan yanayi da take ciki na gode kwarai suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal ganna kevistan najeriya Salamu alaikum ma'aikatan biyo head barka da aiki da fatan kuna cikin goshin lafiya mai magana ni ne ya kuma mai aski a jihar da magaram a yau na so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na game da bayanin da shugaban kasa ya fito ya gaban jama'a wannan ya yi daidai kuma abu ne mai kyau kuma muna so ya sani da cewa mutum ko ce mutum idan ya ce baya so baya san abu da yanda za a yi ko baya so yake idan yana san abu ko mu lalata shi iya so mu al'ummar kasar Niger Faransa ce samsam ba ma santa kuma ba ma san sojojinsu idan kayan aiki za su kawo su kawo ba matsala bane kuma namu me amfanin su da ake daukan su ake horar da su kuma namu kadai sun sha idan aka horar da su aka ba su kayan aiki yahi ba sai an kawo na kasashen waje amma ni abin da muke gani ke yana da kyau yana da kyau shi shugaban kasa ya fahimta mutane gane talakawa faransa ce ba sa bukata kuma da sojojin nata gaba daya da wuta daga harkar mu gaba kida mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaramin a tashi lafiya assalamu alaikum gidan radio musulunci radiyon iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu yin tsokacin da nake so in yi bisa taron da shugaban ƙasa ya yi na ƙasa gaba ɗaya da gwamnoni da malumai gaba ɗaya bisa zuwa turawa wannan duka mun ji bayanan shi to ni tsokacin da nake so in yi sai in ce kamar wannan shawara ce aka ba shi ya sake saboda a lokacin da ya je turai ya gama da makuram ya kwatanta ba ya son a kawo nasaru a ba su kayan aiki dai a koya musu salon yaƙi mai amma yanzu kuma ya komo suna buƙatar su to kenan sai in ce shawara ce aka bashi ya sake saboda an ce ba a mugun sarki sai mugun bafade muna kira ga wa'anda ke ba su shugabanni shawara dan Allah da annabi su san yaunin talaka ke bisa kansu amana ce su ma Allah ya ba su saboda amanan nan sai Allah ya tambaye su kenan shine muke kira su rinka ba shi shawara ta gari wannan turawan in zo wasu alheri ce ubangiji Allah ya tabbatar da alheri ko kuma shiri ne ubangiji Allah ya canza mana shi ya maida mana shi alheri kuma muna kira ga ɗan majalisa wanda za a kai zancen can wajen su su san wakilan talakawa ne talaka su suka zaɓe su su yi nazari kwarai su aje siyasa yanzu ta kasa ce akai saboda al'umma Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci ta hiran mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazauni kasar Cote d'Ivoire a duk da Mali ta da dan mangoro ta futa da koda akan sojojin Faransa na barkwar da suka fito daga cikin Mali sun komo jamhuriyar Nijar ko in ce za su komo jamhuriyar Nijar to Allah sa 'yan majalisa ya zamanto taron da za ku yi shine mahi alhairi akan tattaunawa in alhairi na Allah Ubangiji ya jaddada mana shi in kuma ba alheri bane Allah Ubangiji ya watsar da shi. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai a saurari shirin kisoshin rayuwa tare da zainab bashir Isoshin rayuwa masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin dai mai suna ƴaƴan mu amanar mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta kamar yadda kuka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Zaune Alhaji Sambo yake shi da abokin shi Alhaji Hamza mahaifin Ashiru suna fira. Dariya Abba yayi ya ce kai amma Alhaji Hamza ba ka da dama. Yanzu dan ɗanka ya ga Laila yana so shi kenan sai ka taso ka zo don ka faɗa mani. Alhaji ya ce ai ka san maganar aure ta wuce wasa. kuma tun da kaga Ashiru ya same ni yayi mani magana akan mace to ba karamar magana ba ce. Shi yasa na ce ya kamata na yi saurin zuwa kada mu je ko an bayar da ita. Murmushi Abba ya ce ko ɗa dama zaman jiran miji take yi duk da ta fara makaranta har ta kai aji biyu ni ne na dakatar da ita saboda gudun lalacewar zamani. Ka san yanzu duniyar abin tsoro ce. Wannan dalilin ne ya sa na ce ta bar karatun don na ga alamun wani yaro yana so ya ɗauke mata hankali. Idan ta yi aure matuƙar mijinta yana so ta ci gaba sai ta yi karatunta. idan kuma baya so wallahi ni na haƙura da wani karatun duniya amma alhaji na tsallake rijiya da baya akan laila alhaji ya ce kai abokina meye na wani na tone abba ya ce dole na faɗa maka alhaji domin yanzu duniya ba ta da gaskiya ko ni ban faɗa maka ba wasu za su same ka su faɗa maka abin da ya fi wanda aka yi kaga daga ƙarshe sai a zo auren ya lalace saboda za ka yi tunanin na rufe ka akwai babban abokina na san ka san shi alhaji suleiman dukku Alhaji ya ce ƙwarai kuwa na san shi. Abba ya ce shi kaɗai na je na faɗa mu halin da na shiga akan yarana amma wallahi Alhaji a cikin kasuwa na tsinci maganar kuma sai da aka ƙara akan abin da ya faru a gidana. Kaga kuwa dole na ji tsoro shi sa na yi alƙawarin duk iyayen mijin da Laila za ta aura suka zo sai na faɗa musu abin da ya faru. Girgiza kai Alhaji ya ce wallahi Alhaji Sambo na yi kwana uku da jin wannan maganar. kawai ganin baka yi mani maganar ba yasa nima ban tada maka ita ba kuma ko da Laila ta aikata abin da wasu suka ƙara wallahi ni na amince ma Ashiru ya aure ta domin nima uba ne kuma ina da ɗiya mata don haka ka kwantar da hankalinka Allah ya bada zaman lafiya mu kuma Allah ya shirya mana zuri'a kuma matuƙar Laila tana son ta ci gaba da karatunta ni ne zan tsaya mata ta gama karatunta. Abba ya ce na gode sosai Alhaji, hakika kai aboki ne na gari, kuma na ba ma'ashir auren Laila. Alhaji ya ce na gode sosai kuma ina roƙon wata alfarma don Allah kada a ja bikin nan yayi tsawo. Abba ya ce ni ko wannan satin ya kace ayi a shirye nake ba da matsalar komai. Alhaji ya ce me zai hana a sa shi nan da wata ɗaya. domin mu ba su damar fahimtar su kafin a yi aure kaga za su fi jin daɗin zama Abba ya ce ba komai hakan ma ya yi tashi Alhaji ya yi har bakin mota ya raka shi suka yi sallama an samu nasarar yi ma na wankin ciki sosai ta wahala bayan ta farka daga baccin da take yi ta yi wanka ti Jamil ya kawo mata ta sha sannan ta sha magungunanta. idan ta cike da kwalla ta kalli Jamil ta ce yayi dama haka ake ji wallahi ji nake kamar zan mutu Jamil ya ce komai ya wuce bebi babu abin da zai same ki yanzu cikin ya zube babu sauran wata matsala ina so kuma ki saki ranki kada kowa ya fahimci abin da yake faruwa ya ne ya turo kofa bakin shi ɗauke da sallama saurin tashi Jamil ya gina faɗin kafin ka shigo ofis ɗin nan kai saurin barin shi zuwa kai ka ga halin da muke ciki ko me shigowa Yasir yayi jiki a sanyaye ce, dan Allah Jamil ka tsaya ka saurare ni wallahi ban zo wajen nan saboda wata manufa ba haƙiƙa yi nadamar abinda na aikata son zuciya da soyayyar mu biyu nace ta sa ido na ya rufe na aikata muku wannan laifin haƙiƙa Jamil na kasance azzalumi maha'inci jahili a cikin hajilan ma ni ni na daban ne domin na aikata abinda ko kare ba zai iya kallon shi ba dan Allah ku yafe mun wallahi ina cikin tashin hankali tun jiya da Ilham ta faɗa mani wasu kalamai waɗanda suka kasa fita daga cikin zuciyata Jamil nayi maka alƙawarin zan auri mu na kuma zan zauna da ita ba zan taɓa yi mata gori kan wani abu ba domin ni ma na aikata ma Ilham irin haka duk da ni ban yi mata ciki ba rintsa ido Jamilu yayi yace wallahi ya san ko na za ta mutu ba ta yi aure ba ba zan taɓa ka ita ba duk wanda ya aikata min wannan irin abin da kai mani hakika kaf duniya ba ni da maƙiyi sama da shi don haka ka bar min ofis ɗina yanzun nan Juyawa Yasir ya yi yana faɗin, na san yanzu ranka a ɓace yake duk lokacin da ka huce zan ƙara dawowa domin yanzu ni ne nake neman yafiya kuma ina son ka ka yi tunani da kyau. duk duniya ni ne zan iya zama da rumbuna bisa amana domin ni ne silar jefa cikin halin da take ciki buɗe ƙofar yayi ya fita zubewa Jamilu yayi yana wani irin kuka Mubina ce, dan Allah ya ka bar kuka so kake wani ya shigo ya same ka haka ni ce aka ɓata ma rayuwa kuma kai ne kai mana hakan kuma na ce na yafe don haka bana so ka ƙara tara magana na haƙura ba zan yi aure a rayuwata ba duk lokacin da zaka yi aure ni kuma zan yi ƙoƙarin barin ƙasar nan zan yi nisa da kowa gara na je na ƙaro karatu idan na idan ma na samu aiki a can zan zauna sai dai na rinƙa kawo muku ziyara amma har abada ba zan yi aure ba. To jama'a duka da kada muka zo ƙarshen shirin namu ne wasu Allah ya kai mu gobe za ci gaba daga inda muka tsaya madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir ke cewa mu zama lafiya. Barin sake hada ku da Hassan Barka don gabatar da shirin na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan cutuka da matsalolin da kan shafi zuciya. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To kamar da watakila wasunku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciyar mutum dangane da hakan kuma shirin a yau ya gaito mana da dakta abubakar sadiq isa ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da farko kuma na fara tambayar sa ne kan matsayin zuciya a jikin dan adam ita zuciya wani bangare ne na jikin dan adam wanda Allah ya halicce shi a kirjin ɗan adam daga ɓangaren hagu wacce idan a ido ne mutum zai gani zai ganta kamar wani dunkulen tsoka ne wanda in kuma da a ce za a yanka cikinta za a ga Allah ya kasa ta kashi hudu biyu a sama wanda ake cewa a turance atrium sai kuma ventricle kowanne wanda suke kasa su biyu akwai na hagu akwai na dama duka wa'annan atrium da ventricle ɗin. wato amfaninta ita zuciya wato kamar wata matattarar jini ne da yake shigowa daga wurare daban-daban sannan kuma sai kuma ta watsa jinin nan zuwa bangaren jiki ko ina da ina shi ko wannan jini wato abu ne muhimmi wanda idan babu shi a jikin ɗan adam iskar ma da muke shaƙa ba za ta gudana ba mutum ya samu amfani a jikin shi to shi yasa wato zuciya tana da muhimmanci sosai sosai saboda ta ɓangare guda za ta karɓi jini wanda yake kamar da datti wanda ya taho daga cikin ɓangare jikinmu daban-daban dattin shine cewa an samu shi wata nau'i na iska wadda ake kira da dioxide wacce ita ana samun ta ne wato daga ayyukan da dukka wato cells na jikin ɗan adam wato abubuwan da aka gina jikin ɗan adam da su wato in suka saki wannan a iskar kaman da an zaɓe. to zai dawo wa zuciya da shi kaman ya zo da datti ne sai jini kuma ita zuciya sai ta karɓa sai ta tura shi zuwa huhu domin a tace shi a sa mashi oxygen wacce kaman an tace jinin nan kila sai ita huhun nan ta dawo wa zuciya da shi ita kuma zuciya sai ta karɓa. sai kuma ta tura shi dukkan bangaren jikin ɗan adam da ka sani daga kwakwalwa har abin da ya kafa wato saboda muhimmancinta ita zuciya tun da Allah ya halicce dan adam daga zarar an busa mashi rai zaka ji ita zuciyar nan ta fara aiki kenan zai zamana tana kamar ana matse ta sai a sake ta a matse ta a sake ta wato wannan matsewa da sakewan shine yake sa jini ya taho a kuma sake shi yayi gaba ya tafi sauran bangaren jiki har tsawon rayuwar ɗan adam ko shekara nawa zai wannan abun ba a daina shi shine ma ya zama na alamar da likita yake amfani da ita ya gane cewa rai ya fita daga jikin ɗan adam shine ya ga cewa zuciyar nan tana bugu ko kuma ba ta bugu bugun nan kuwa yana kasancewa ne saboda wannan matsewa da sakewa da na yi bayani wanda tsoka ta jikin zuciya suke yi to wannan shine a takaice muhimmin amfani da zuciya take da shi a jikin ɗan adam to duk an ce ita wannan zuciyar kan iya fuskantar matsaloli ciki har da cutuka wani ƙarin bayani ne za a yi mana Wato matsalolin da suke samun zuciya suna da dama. Akwai wato cututtukan zuciya waɗanda tun ga wajen halitta an halicci ɗan adam ne da waɗannan cututtuka wato su ne ake kira a turance congenital heart diseases wanda wasu akan halicce su da su wasu kuma ba a halittar su da su misali daga cikin wannan nau'in na cututtukan zuciya shine wanda zaka ga inda likita zai yi bincike waɗannan atria da ventricles nan da na yi bayani wato inda aka kasa zuciyar kashi hudu akwai wani bango wanda Allah ke halitta yake raba su din nan kashi hudu to wani lokacin sai ka ga a tsakankanin mm, bangare biyu din wannan bangon nan ya zama na akwai uli ko huji a jikinsa sai jini ya rika wato haduwa jini wanda bai kamata ya haɗu da ɗan uwan shi ba sai su rika haɗuwa to irin wannan yana jawo wa yaran da aka halice su da wannan cuta matsala domin kuwa za su rika yawan cututtuka yau ciwo gobe ciwo zai kaga yaro ma baya girma kamar yadda ya kamata ciwon tari kuwa akai akai har ma dai wani lokacin ya jawo tun mutum yana ɗan ƙanƙani a rai ya yi halinsa. To ban da wannan kashi na akwai kashi daban-daban na wa'annan wanda ake halittar yara da su. Dakta wani ababe ne haka ki haddasa wa zuciyar mutum waɗannan matsaloli da ka zayyana? Wato kamar yadda na yi bayani shan taba sigari yana illa a zuciya sannan kuma wato ciye-ciyen ma da ya kamata saboda wannan dalilin ma ya zama na ɗan adam ya rika kiyaye abin da zai domin kamar abubuwan da ya shafi kitse da maiko da yawa shi ma yana yin illa wato ita zuciyar a halitta Allah ya yi ta ne kitse zaune take a kan kitse kuma kitsen nan ya dan zagaye wasu bangare nata to idan mutum ya zama yana eh, cin kitse da yawa da maiko kiba takan yi mishi yawa yadda shi wannan kitsan ma na wajen zuciya sai ya zo ya yawa sai kuma ya zama da damuwa to kaga wannan shi ma yana jawo matsala to haka kuma duk wasu abubuwa da ka iya jawo ciwon zuciya kamar yawan amfani da siga da abin ciwon da yake da carbohydrates da yawa da kuma kitse din nan shi yakan taimaka ya jawo ciwon siga din to kaga shi ma sai ya zamana ya taimaka wani lokacin a samu ciwon zuciya to waɗannan da su ne kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ya kamata za su iya kiyayewa domin kula da zuciyar. To ma sauraro da kuma wani neman maka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Abubakar Isa Sadiq ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su amin. Shirinmu na ƙarshe shi ne shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da saduwa a cikin shirmu na duniyarmu a yau. shiri wanda yake kawo muku sharhin labarai na abubuwan da suka faru ko kuma suke faruwa a duniya a cikin wannan makon da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne kan yakin da aka fara a ƙasar ukraine a ranar alhamis da ta gabata wato 24 ga watan fabrairu da ya kare inda bayan zaman zulumi na wasu makonni daga ƙarshe dai maganar da kasashen yamma musamman amurka suke yayatawa wani cewa kasar rasha za ta mamaye kasar ukraine ya tabbata inda kafin haka shugaban kasar rasha vladimir putin da farko ya amince da samuwar kasashen donetsk da kuma luhansk wa'anda yankuna ne a kasar ukraine amma 'yan kabilar rasha suka fi rinjaye a cikinsu rikicin kasar ukraine dai muna iya cewa an soma shi ne tun shekara ta 2014 a lokacin da mutanen ƙasar ukraine suka yi juyin juya halin da aka fi saninsa da juyin juya halin lemun zaƙi a daidai lokacin ne dai kuma mutanen wa'annan yankuna guda biyu suka fara tawayewa gwamnatin kiev suka kuma bayyana ɓallewarsu daga ƙasar ta ukraine kuma tun lokacin ne ake kai ruwa rana tsakanin 'yan tawayen da kuma gwamnatin kiev amma me yasa sai yanzu kasar rasha wato shekara ta 2022 ta zaɓi amincewa da wa'annan yankuna da suka shelanta ɓallewa daga ƙasar ukraine tun shekara ta 2014 masana suna ganin cewa abin da ya sa ƙasar rasha ta amince da wa'annan ƙasashe biyu da suka balle daga ƙasar ukraine a halin yanzu shine ƙungiyar tsaro ta nato wacce gamayyar sojojin ƙasashen yamma ne da ƙawayensu suna son shigar da ƙasar ukraine cikin ƙungiyar wanda hakan zai ba su damar kawo makamansu kusa da kan iyaka da ƙasar rasha wacce suke ɗaukata a matsayin abokiyar hamayya a fagen karfin soja da kuma tattalin arziki a duniya kafin tare tarayyar soviet a shekarar 1991 ƙasar rasha ta yi alkawali da ƙungiyar nato kan cewa ba za ta faɗaɗa ƙungiyar zuwa ƙasashen gabashin turai wanda suke cikin tsohuwar ƙungiyar tsaro ta waso ba ko kuma tsoffin jamhuriyoyi na tarayyar soviet amma daga shekara 1999 kasashen gabashin turai goma sha biyu ne suka shiga kungiyar tsaro ta nato sannan a shekara ta 2021 da ta gabata akwai maganar kasashen bosnia herzegovina georgia da kuma ukraine za su shiga cikin kungiyar wanda ya sa kasar rasha take ganin kungiyar nato ta yi mata ƙawanya ko ta ina a nan ne ta fara ɗaukar matakan ganin ƙasar ukraine ba ta shiga ƙungiyar nato ba don shigarta babban hatsari ne ga tsaron ƙasar rasha saboda ƙungiyar tana iya kawo makamanta kan iyakarta da ƙasar ukraine sannan duk sanda ta ga dama ta yi mata bazata a cikin wannan halin ne a ranar 24 ga watan fabrairu da ya gabata sojojin rasha suka fada cikin ukraine da sunan kare mutanen yankunan da suka balle wato donetsk da kuma luhansk sun buƙaci kariyar ƙasar rasha daga gwamnatin ukraine amma manufar ƙasar rasha a fili take wato hana ƙasar ukraine shiga ƙungiyar nato don hakan barazana ce ga tsaronta. yanzu dai ana ci gaba da yaƙi a ƙasar kuma tuni yaƙin ya kai birnin kiev babban birnin ƙasar ukraine hatta shugaban ƙasar ta ukraine volodymyr zelensky ya bar birnin kiev kuma yana aika jawabai ta hotunan bidiyo ga duniya ga kuma sojoji da mayakansa wa'anda suke fafatawa da sojojin rasha ya zuwa yanzu sai dai akwai labaran da suke cewa da dama daga cikin sojojin ukraine sun ajiye makamansu sun komi kai ga sojojin rasha amma menene kasashen yamma wa'anda shirinsu na shigar da ukraine cikin nato ya jefa kasar cikin wannan mummunan halin me za su iya mata ko kuma me suka yi mata ya zuwa yanzu wani irin taimako ne za su iya bata don ta fuskanci sojojin rasha a nan masana suna ganin kasashen yamma amurka ko turai ba za su taba shiga yaƙi da rasha a ƙasar ukraine ba amma za su iya bata makamai da kuma wasu irin taimakon kuma abin da yake faruwa kenan ya zuwa yanzu sojojin ƙasar ukraine da 'yan sa kai ne kawai suke kare ƙasar wanda masana da dama sun tabbatar da cewa jajircewansu ba zai kai ko ina ba don rasha za ta kwace ƙasar a cikin 'yan kwanaki masu zuwa har ila yau kasashen turai da amurka sun fara sanyawa ƙasar rasha takunkuman tattalin arziki wa'anda wasu masana suke ganin sanyawa rasha irin wa'annan takunkuman har su kasashen turai ba za su tsira ba don misali kashi 40 cikin 100 na makamashin kasashen turai na zuwa ne daga kasar rasha don haka tuni farashinsa ya karu a kasashen na turai da kuma amurka kanta banda haka ita ma kasar rasha tana mai da martani kan wa'annan takunkuman daga ciki za ta kwace dukkanin kadarorin kasashen yamma da ke kasar rasha ta mai da su su zama na ƙasa wanda wannan ma wata cutar ce To amma wata tambaya ita ce shin akwai yiwuwar nan gaba kasashen kungiyar NATO su shiga yaƙi da ƙasar Rasha a Ukraine? Masana suna ganin da wuya don idan sun shiga yakin to kamar an shiga yakin duniya na uku kenan don dukkanin bangarorin biyu suna da makaman nukiliya. kuma kowane bangare zai iya jefa makamansa kan ɗayar ba tare da kowanne su zai iya kare kanta ba. wanda hakan zai rikita al'amura da dama a duniya ta yadda kowannensu ba zai so hakan ba bangaren kuma akwai yiwuwan ƙasashen yamma su ƙaƙabawa ƙasar rasha takunkuman bankuna wato su hana ta amfani da shirin nan wanda yake haɗa bankuna a duniya wanda yake kira swift to idan sun yi haka su ma za su cutu don tattalin arzikin ƙasar rasha yana da muhimmanci a tafiyar da al'amuran tattalin arziki a duniya a nan masana suna ganin da wuya hakan ya faru don cutar za ta yi yawa ga dukkanin bangarorin da kuma tattalin arzikin duniya gaba ɗaya don ƙasar rasha tana daga cikin ƙasashe waɗanda suka fi arzikin man fetur da kuma iskar gas a duniya akwai kuma yiwuwan ƙasar rasha da china su samar da tsarin su na bankuna daban ta ƙasa da ƙasa wanda ba swift ba ta yadda za su karya babakerin da kasashen yamma musamman amurka suka yi a ɓangaren hada-hadar kudade kasuwanci da kuma bankuna a duniya a halin yanzu dai yaƙi na ci gaba a ƙasar ukraine za mu ci gaba da sa ido don ganin abubuwan da za su faru nan gaba masu sauraro a nan za mu da a cikin shirmu na yau da fatan kun ji daɗin shirin wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To ma saurari an zai mankwana da ku gan lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki da wasu adan shirye amma kafin na amma idan wanda suka tallafa shirin kammala ni ma duk shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. thank you Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.